يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 wanda ya zo daidai da 22 ga watan disamba watan 12 2015 miladiya gama a wannan masallaci masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke mabera idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwatta wa imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana bai da karatun muna cikin kitabul haji wanda shine kitabi na ishirin a kitabul haji insha Allah za mu tashi babi na tara babul amali fil ihlal بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب العمل في الإهلال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل babu la'amali fil ihlal da ya zo mi za a yi an ka shiga harami daga muryar da an ka ce a yi a daga murya da mai al'amalu fil ihlal ihlalin da za a yi aiki na a cikin aikin wani irin aiki karatu na za a yi na qur'ani ko wani abu za a karanta mi za ka aikata ga ihramin mun dai san ka zo zulhulaifa mukaddara ka hito daga madina ko ko ka zo jufa in ka hito daga wasu sassa ko ko ɗaya daga cikin dai wuraren da aka ce na miƙati aka ce na farko za ka yi wanka mun gabatar da shi sannan za ka kayan kayanka na gida ba ka sa muhit dunkakkin tufafi ko ko zagayayyu za ka sa rida'i da izari ko izari da rida'i wanda bai samu takalma bai na isa huffi wanda bai samu izari bai na isa wando in lalura ta kama sannan me sannan sai ka shiga sai ka ƙudurta niyya niyya aikin da za ka yi in ka ga dama kana iya faɗa da baki ba ka ce na waitu ba ko unwi sai ka ce labbaik allahumma sai ka faɗa abin da za ka yi labbaik allahumma umratan in umra ce labbaik allahumma hajjan wa umratan in za ka yi mi in za ka yi kirani ko ehin sai ka haɗa sannan ma'ana kamar kayan kudurta niyya kayi kabbar harama ka ce allahu akbar cewa labbai kaɗan nan kaza kamar ka ce allahu akbar na wajen sallah to shi shikenan sai kai gum ko ku akwai sauran abin da ke biyo a baya yace al'amalu fil ihlal kalima ihlali dai mun gabatar da shine daga murya da kowane irin lafazi ko wani irin zance sai dai ana aikin haji ya anka ce daga murya da wasu kalimomi shar'antattu wayanda nassan hadisi ya zo da su wanda su za mu ambata anan idan ya zan ba kalimomi na kai in da su ba har gowata ko kuwa shi ma ka daga murya ko sai a ƙara sinin watawan sai a ce istihlal ko al istihlal shi yasa aka cewa karamin yaro in anka hey wa idza stahalla yurathu ko idan daga murya ya kuka din nan sai a ce ana gado ne na gado ko ko ko ana yi masa sallah istihlal kenan amma in babu hamza da si in babu sinun da tawo anka ce ihlalu daga murya ka ambaci wani abu ka faɗi wasu kalimomi sawa'un kalimomin nan na tauhidi na kamar labbaika allahumma labbaika za mu ambata ko ko na shirka na shirka ka kira wani wanda ba Allah ba sai kai wani abu an ka ce wa ma uhilla bihi li ghairillahi ka ka kira dai wani Allah ala kulli hali abinda ihlali daga murya da wasu kalimomi al'amalu fil ihlal وحدثني حدثني يحيى عن an عن an عن umara wannan sanadin mun shaji ne bai da bukatar wani dogon bayani anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam talbiyan manzo sallallahu alaihi wasallam talbiyatu aka ce talbiyatu ehin ba talbiya ba talbiya ko ina jin babu shadda ko in kuka diba talbiya dukan fi'ilin da ala wazan fa'ala sai a ce taf'ila labba yulabbi a ce talbiyatan ko raqqa yuraqqi a ce tarqiyatan ehin tarqiyatan ba talbiya ba talbiya to talbiyan manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa cewa ya kai labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak wannan shine talbiyar manzo sallallahu alaihi wasallam labbaika daga labbana labbayu labbi ko ya karba yana karba mutum ya kira ka ka ce labba sai a ce sai ka karba he ka ce na'am sai a ce labba ya karba amma labba akasari mafi yawa ba kullum ba tana surke da ibada an hisun an mahi yawa in ka ambata ta wanda kana ɗauka te a ɓangaren ibada a fahimta ehen ɓangaren ibada ko ko karɓa mai wani nau'i na na ibada in gyara maganar ma'ana kagin Allah kire ka na aka ce labba saboda kiran wani nau'i na na ibada in manzo sallah ya kira ka sai ka ce ka ya rasulullah ko wani surki na na ibada don Allah madaukakin sarki ya ce ku karɓa ma Allah da manzo idan suka kira ku zuwa ga abin da shine rayuwa gare ku ko ba haka ba kalimar labba ta tana da surki kwarai ko dai bata zan ɗari bisa ɗari ba ciki akwai hamsin cikin ɗari nau'i na ibada ko shi yasa malama aƙida ba su cika sun ai amfani da ita ba ga mujarradi na wani abu na duniya kila an fahimta sai wanda ya kira ka zuwa ga Allah da manzonai an fahimci wannan labbayu labbi ya karba yana karɓawa. to talbiya to amma usigar larabci tana tana tasniyar abu sai a ce labbai in kuka kula tasniya ta labbai an sa ya'ul an cire nunun ta nunun ta nunul musanna labbainu ko labbaina ko labban nunun da aka cewa ko saboda za a idafa zuwa ga kafin an gane ai ehin wala waladani ko da nun ara ko amma in za a jingina shi zuwa ga kafin ta mai magana sai a ce waladaka a cire nunun ko waladaika to labbaika karbawa ka sau nawa sau biyu a sau da yawa mhm, sau da yawa sigar larabci idan ta faɗi abu tana sake faɗi na yi sau sai ta ba tasniya ta yi an ka ba tasniya abu an kan wanda kawai tasniya ana nuhin yi ta yi thummar ji'il basara karrataini sau biyu a ita diba ha gani tun da ka taho duniya kullum dubi sama ne ka gani hal tana min futur kaga wani caguwa ga samaniya ba karratai ne sau biyu ba a'a itai itai ka gani karratai ne wannan karra ba da karra shi yasa an kuka diba tafsiri sai su ce ai karratan ba da karra itai itai to sigar larabci idan ana son ayi taukidi ga lafazi guda ana son ayi taukidi ga lafazi guda sai a kawo ta tasniya sai sa yace can alqiya alqiya eh fi jahannama kulla kafarin athim anid afwan kafarin anid sai ce alkiya alqiya na mutum biyu na aka umarni ko amma mutum biyu suwa ana nuhin sa suka ce mi karrara yayi amfani da alifin saboda littasniya alkiya ana umurnan mala'ikun wuta ku yi ta jefa duk wanda ku yi ta jefa shi kowai kak ku ji tausan kowa in ka kada wani kak tsammanin sun kare duk wanda ka'ida ta duk wanda ya saba ma Allah kada shi ciki kila an gane alif din kenan shi yasa mai ishirina ya ce khalilayya uja bil muhassabi wanzila ya ce uja da alifin tasniya kila an fahimta duk da dashi an ce tasniya ta ta hakika tun da cewa ya khalilayya da tasniya ya fara ala kulli abin da kaso in ce labbai Allah mun karba ma mun karba ma sai kai tai ya Allah mun karba ma mun karba ma mun karba ma har babu iyaka kenan ko har iyaka inda karba mu muka kai haka nan shi yasa da wannan sun ce wanda ya labbai Allahumma so guda ga aikin haji ya doke ruku ya doke wajabci shikenan ko bai sake cewa ba eh a kauli wanda yake na da rauni ala kulli halin dai an kamar mai ta labbaika ya Allah muna yi ta karba ma muna yi ta karba ma Allahumma ya ubangiji labbaika muna yi ta karba ma sai maimaita labbai farko ya mai labbai biyu ya ta tsakanin Allahumma ko Allahumma ya ubangiji kalima Allahu ta dama mun sani Allahu in za kira Allah in baka sa ya'un da'i ba to kaida sai ha kara mimun wannan mun sha bayani ne labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik ya Allah muna yi ta karba ma muna ta karba abin da ke cewa kalima Allahu in ka ce ya sai ka ce ya Allahu ko amma in baka ce ya farko ka ce Allahu baka ce ma Allah haka nan dai Allahu kira shi haka sai a ce Allahumma kila an fahimta sai a kara mimun mimun sun ce tana zama madadin ya'un da da'i ya ubangiji labbaika mun sake karba ma mun yi ta karba ma la sharika laka ba abokin tarayya gare ka wajen ibada da wajen karba ma labbaika karba ma muke ya ubangiji innal hamda hakika ya yabo da godiya ko ehin wa ni'imata a ah, da ni'ima ta addini da ta aljanna eh, sai a ce kamar shiryarwa da kuma sa ka aljanna in ka shiryu laka don naka na kila fahimta kalimar ni'ima dama tana da tana zuwa ma'ana biyu ga akwai ni'ima akwai na'ama akwai bi kasarin nuni akwai bi fatahin nuni ni'ima bi kasarin nuni ta addini kenan ni'ima addini kana musulmi ka bautata ma Allah daidai ka tahi lahira ka shiga aljanna ni'ima kenan shi aka ce ma ni'ima in ka ce kuma na'ama a fa a samu nunin fataha shi ko irin ni'imar duniya da aka cewa ya'ya dukiya da sauran dai wani abubuwa gidaddaji mataye da sauransu shi an na'ama shi yasa can a tuna suwacin muzammil ce ulin na'amati ko wa mahyulhum qalina ce wa dharni wal mukaththibina ulin na'amati ka kyale ni da masu karyata ka ya rasulullahi barni da su ulin na'ama suna ganin suna da kuɗi da ya'ya da dukiya ko ba su da wata ni'ima ta addini ba ni'ima ta addini ba ya'ya da dukiya da abishi su aggare su ulin na'ama wa mai hulhum kalila can kuma mutanen fir'auna inda Allah ka cewa sai hidda su kaza kaza wa na'amatin ko sai ya ce wa na'ama ko ina jin bi fatahin nuni ehin dukiyar da suke ciki ala kulli halin ita ko wannan ni'ima a ah, godiya da kuma bauta ma bauta ma duka naka na a bauta yan ka bauta ta ma Allah kai ka ba da dama bauta ta ma sannan kuma duk da haka nan kuma ka shigar da wanda ya yi ma bauta ka shigar da shi aljanna bautar takata aljannar takata an fahimta saboda haka kuma godiyar takata wal mulk kuma mulki don naka na ya Allah ya sake nanatawa la sharika laka la sharika laka na farko ta'kidi na na babu abin bautatawa sai Allah uluhiya kenan saboda Allahumma a ciki labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka taukidi na na uluhiya babu wani abu wanda aka fita masai kai shi ko innal hamda wan ni'mata laka wal mulka shi ko mun kadibi tauhidi na na rububiya. ko ba haka ba da rububiya da asma'u tunda al mulku sifa ce shi ko Allah shi an maliku alhamdu sifa alhamdu aikin da aka yi ni'ima shi ma aikin da aka Allah kai ko to su kuma suna bangaren tauhidin Rububiya da Tauhidin asma'i wa sifati shi yasa sake nana ta su ma la sharika laka an gane taukidi wajen mi wajen tabbatar ma Allah Rububiya wajen la sharika laka sannan wancan la sharika laka na farko taukidi wajen tabbatar ma Allah uluhiyya an fahimci wannan to wannan haka manzo sallallahu alaihi wasallam ka ka ka ka talbiya kaga ta sa mata jahiliya ehe jahiliya su ce labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka illa ahada miyana illa malakaka wa ma yamliku ko ya Allah mun karba ma mun karba ma baka da abin kin tarayya sai wani guda wanda ka adda shi shi ba shi adda kai ba yawwa gumki sai gumki wanda sai su tsaki Allah kuma su koma inda sun kai to to Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ne ka tsayawa shin ana ƙari bisa ga haka in kana da wata kalima mai daɗi ta yabon Allah kana karawa wa kana abdullahi ibn umara abdullahi ibn umar ya kasance ya yazidu fiha yana ƙari me yake karawa ga ka cewa labbaika allahumma labbaika labbaika labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadaika labbaika war raghaba ilaika wal amal wannan ƙari na ya kai bayan ya wadata manzo alaihi wasallam sai ya ƙara Eh, Jabiru ibn Abdullahi a cikin hadithi ne da ya na musulmi wanda musulmi ya kawo mana mai tsawo din nan shi ma ya ambaci haka ya ce haka manzon Allah ya kawo ta annabi ya ce amma wasu na karawa wa ragaba wa ilaika wasu na kara labbaika Allahumma labbaika wa sa'adaika to gashi yanzu sarahatan Imam Mali ya kawo mana hadisin cewa Abdullahi ibn Umar shi ga karawa amma wancan hadisi na Jabir sai ya ce sai manzo sallah sun yana jin su bai ce musu komi ba amma shi dai bai ƙara bisa ga talbiya ta wannan ba sai ya ba mu huska biyu ya ba mu huskar cewa afdalu cikin talbiya mafi hiciya ita ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsayanin ta ishe ka ko ba haka ba in zaka kara ka kara da waɗancan to sai a ce mi sai a samu takariri an fahimta takariri saboda mi saboda an yi ta gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ta bai hana ba amma kai kana ya karata ka to in ka karata ka akwai matsala don kai ko kai sai an buƙaci takariri to ko ba a samu ne ko to kaga kenan kana iya waccan don ita mu karrara an tabbatar da ita ko ko duk da ka ta cikin wani kaikan zuci ka tsaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labbaika labbaika labbaika ya Allah karbawa karbawa karbawa ya Allah wa sa'daika arzikinka muke nema daga sa'ada ne wal khairu bi yadaika duk alkhairi ga hannunka yake labbaika ya ubangiji ka mun karba ma war ragaba'u kwaɗayi duka daga ragaba tuna rage bana war ragaba kwaɗayi ilaika zuwa gare ka alifin da hamza mubalaga ce kaiwa matuƙa ragaba u alifin wa hamza yana cikin siyagul mubalaga ya an ba duk da dai wannan suna ne war ile ka kwaɗayi zuwa gare ka muke kwaɗayi ya kai Allah wal amal kuma duk aikin da muke zuwa gare ka shi ma ma'ana ilaika kenan wannan da ita ce siga ta talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ake faɗin wannan wagga talbiya shi ake faɗinta malam jamuna wa haddathani an malikin an hisham ibn urwa an abi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakika manzon Allah kana yusalli ya kasance yana sallata fi masjidi dhul hulaifa a masallacin dhul hulaifa yana sallata raka'atai na raka'a biyu in yayi sallata raka'a biyu din nan sannan ya fito ya hau abin hawarsa fa idasta wat bihi rahilatuhu idan abin hawarsa ta daidaito da shi ta daidaito da shi ma'ana ta miƙe ta yunkura A halla nan zai ce labbaika Allahumma labbaika an fahimci wannan wannan a ba mu bata lokaci kai ne saboda mi saboda ya na farko dai sanadin munqati'un daga Hishamu bin Urwa Urwa tabi'ina ko ba haka ba tabi'ina yace annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda kaga hadisi munqati'un ko sannan na biyu ya saba ma hadisai ingantattu kan haka ko kuma ya saba ma fassara ingantatta kan haka duk da hadisin rabi ne akwai shi rabi ne za mu rigima kai ne ko ba haka ba don kakka diba kila ga masu wasu nuskohi ya sa nomba ya ce bukhari ya hidda shi muslim ya hidda shi tirmizi ya hidda shi ka ji mun ce rauni gare ka ce to ya haka bukhari da muslim tirmizi da sa'id da ibnu majah duk haka a'a gutsure ne bukhari ya fitar na cewa idan dabba ce ta daidaito da shi sai ihlali shi wani akwai shi hadisi tabbatacce amma cewa manzo sallah sallan yana sallah raka'a biyu sannan yayi ihlali shi an magana ko to bai tabbata ba a hadisi ingantacce kan haka shi yasa malamai sun kai ittifaki cewa ihrami bai da sallah a fahimci wannan sosai ihrami in za ba cikin sharuɗan ihrami na ba sallah a ce sai an goya shi da sallah an fahimci fikihu din barin nanata cikin sharuɗan dawafi na in ka gama ka yi raka a tani ko an san da wannan da duk an ka baka bayani an ka ce an yi dawafi an gama sai a zo a yi raka a tani to shin haka na shi ma ihrami da duk za a yi da duk wanda ka haito zulhulaifa juhufa za ta irkin ya lamlam ka'ida ta in ka shiga ka je ka yi wanka ka fidda tuwahinka na gida kasa na harami ka'ida ta kamun ka fara faɗin lahuma labbai ka sai na fila raka a biyu a'a ihrami bai da sallah sai dai idan ya zan munasaba an ka samu munasaba ba dun yana sallah ba dun yana ihrami ba kai sallah babu an kai daidai da lokacin sallah ne ko ko an kai daidai da kai ka saba tun gida da dukkan a biyu da dukkan arwalla kana raka a biyu ko ka san akwai a ah, raka'atai alwudu'i ko rako'i da duk kai arwalla kakka bari ta ga iska haka nan sai ka yi mata raka'a biyu to kila haka ka saba ai muna da hadisi manzon sallah sallan ya ce ma bilal mai kiran sallah bilal wai mina na kai da dun shiga aljanna sai na ji ta hekka cikin aljanna kana gabana ina jin lalle ta hekka ta bilalta kaga ka san iyakar dai dacewa annan sai ce wallahi rasulullahi ban san mina na ba gaskiya ban san abin dai sai dai na yiwa akwai dai wani aiki da nilism tai ban taba arwalla ba sai na yi mata raka a arwallat annabi ce to shi na kaga an samu tabbaci ko eh duk ka ce kai ma kan haka nan saboda ka dan aljanna yake a shi an tabbatar mai shi na ko ba haka ba eh mu yi ta kula da irin waɗannan abubuwa saboda haka kenan ana sallah raka'a biyu in an kai arwalla wannan akwai haka nan to kila kai irin haka daidai da ka to wanka kila ka wanka daga cikin wanka kai arwallaka to sai kana son kai raka'a biyu kai raka'a biyu an ka tashi yayi ko ku a'a azhar ta an kai ka saba in zaka azhar sai kai kabla zuhur raka'a biyu ko raka'a hudu aka kare sallar azhar ana jiran mota kuta taho sai ka tashi kai ba da zuhuri ko ba yi sai kai ba da zuhur raka'a biyu ko raka'a hudu ana gama an kace shiga kaga ba a ce musu mi ra'a ka ce musu raka'atai ihrami shi yasa jumhur gaba daya sun yi kusan ittifaki kan cewa ihrami bai da me bai da raka'ata ne sai dai imam malik a mazhaban malikiya sun jera cikin nafilfili sun jera mi raka'atai al-ihrami a fahimta in suna jerin nafiloli sallolin nafiloli kana kana jerin littafan malikiya cikin sallolin nafilfili irin ka ce qabla zuhuri ba'da zuhuri qabla al-asri ba'da al ba'da al-isha'i raka'atul fajri salatu duha qiyamul layli wutiri da sai a ce mi ihrami sai ka jera raka'a biyu in ya jera ma haka me ya dogara da shi wannan hadisi ya ilahi bai ilahi ba kan hadisi ya dogara sai dai hadisi ya rauni to shi kenan ku <laughs> shi da dan matsalar kila an fahimta shi yasa babu ihrami amma an ka samu wafaka in an ka samu wafaka an yi babu laihi ko wasu sun yi kokari sun ka gyara hadisin sun ka ce a'a hadisin muna iya gyara shi kai fassara ba daidai in ka fassara shi haka sannan kaka ce akwai wata matsala amma ce ma an ka yi fila an ka ce ko farilla raka biyu an ka ce ma ko to kai da ka fassara shi fila sai ka yi kuri in ko wanda ya fassara shi raka biyu bai ce fila ba ko farilla bai ce haka ba sai mu ce yana nuhin farilla ya kare don ya tabbata manzo sallah sallan ya ihrami na bayan sallah a zuhur ya tabbata hadisai rututu sun tabbatar mun kiyaye wannan sannan kuma hadisai rututu sun tabbatar da sadda yana zulhulaifa kasar yayi kasar yayi inda ya tabbata bayan azhar manzo Allah ya ihrami sannan ya tabbata kasar yayi to wace sallata azhar raka'atain da anka ce sai ka fassara nafila sannan haka samu matsala sai anka ce to in ku haka na to ya tabbata cewa dukkan hadisan Abdullahi bin Anas bin malikin Jabir ibn Abdullahi wa wa wa sun to sun ce manzo sallah sallan ya shiga haramina bayan sallah azhar to shi ko wanga abin da ya taimaka ma ƙara faɗa ma azhar din raka'a biyu ita shikenan yamma in ko haka na to hadisin ko da mun na shina da hadisai rututu da sun ka tabbatar da shi kan haka sai mu ce sanadin da'ifun saboda in kida'i amma almatan sahihun saboda akwai shawahidu da mutaba'at kila fahimci wannan to masha Allah wannan kenan to gaba ta biyu yace fa idastawat bihi rahilatuhu da dabban manzo sallah ta daidaitu ta daidaitu ta miƙe ta yunkura ko a halla sai ihlali to shi ma nan bari mu ko mu ƙara nan na gama ganat malam karanta mana wa haddathani wa haddathani an maliki, an musa ibn ukba an salim ibn abdullah annahu sami'a abahu yaqulu baida'ukum hadhihi allati takdhibuna ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fiha ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة تو كنجي hadisin kamar ya walwal wanda muka yi inda an ce sai da manzo sallah sun ya hau godiya ce ta yunkura sannan ya ce labbaika allahumma labbaika sai ka ce wa haddathani an malikin an musa ibn uqba imam malik daga musa ibn uqba musa bin uqba sika ne duk cikin su su uku din nan diyan uqba an ce awthaku akwai muhammadu ibn uqba akwai ibrahim ibn uqba sannan akwai musa ibn uqba musa ibn uqba imam malik ya kasance na yabo ne kwarai da gaske yana da duk an ka ambata yana yabo ne ce kai wannan ba Allah akwai karatu akwai tsoron Allah Musa ibn Uqba na cikin rijal as-sab'a gaba daya Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'id Ibn Majah kila an fahimci wannan sai dai cikin muwadda din nan hadisi biyu gare kacal daga wannan kila ina jin duk kafin da mun kai baka taba jini ba to sai nan to kuma duk hadisan cikin waɗa hadisan aikin hajji na shi yasa cikin kitabul hajjin gaza mu gamuwa da shi kuma mu gama shi kuma mu wuce har abada cikin waɗa dai <laughs> ko ba haka ba cikin dai mu waɗa Musa ibn Uqba an Salim ibn Abdullah daga Salim dan Abdullahi wani Abdullahi Abdullahi ibn Umar wanda dai ka sani kenan Salim da ne jikan Umar bin Khattab na shi ma thika na ɗaya daga cikin limaman Madina guda bakwai annahu sami'a bahu ya ji baba ne ya kule na cewa abba ne Abdullahi ibn Umar babban sahabi ka riga ka sani abdullahi bin umar yana cewa bai da'ukum hadihi kun ga bai da'u wannan bai da'u sunan wuri na kun sani sunan wuri na alami sunan wuri na nakira a larabci yanka ce albaida'u ana nun hili fallau wanda babu icce babu tudu babu rahi fili kila fahimta sai a ce albaida'u sannan kuma akwai wani bagire musamman in kan wuce madina in ka hito daga madina cikin zulhulaifa kan wuce zulhulaifa ana ce mai bai da na an fahimta amma mi amma sai ka baro masallacin zulhulaifa ka dan taɓa tahiya wajen kama a ce ta sama kilomita ko kuma kaci uku cikin hudu na kilomita kila an gane to wannan hili shi aka ce bai da'u to wannan ita ta abdullahi bin umar kanuhi kila an fahimta abin da yasa ya ambata haka nan saboda an samu yar gardama ne wasu na cewa za su shiga ihrami a masallaci wasu na cewa su da manzo sallah sallan inda ya ihlali bai dawo ya ihlali saboda haka sai an bar masallaci nesa an yi tazara ka taso daidai wurin ka shigo inda aka ce bai dawo din nan sannan zaka ihlali ina jin kuna tuna wani hadisi hadisin bukhari da muslim A nan kasa kasa mai riyadu salihin ya zoro da shi wanda manzo aisha ta rawaito shi mun sallah sallah wata rana ya kwanta duk da dai a cikin riyadu salihin bai kawo shi dogo ba amma dogo na hadisin mun sallah sallah ya kwanta ya firgita ya tashi yana istirja ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim uku aisha ta tambayi ta ce ya rasulullahi me ke faruwa wasu na danganta shi ga aisha suna danganta shi ga ummu salama eh malamai sun yi magana malaman hadisi waye daga cikin su sai man sallah sallan ya ce ya zu jaishun ka'aba hatta idza kanu bil baida khusifa bi awwalihim wa akhirihim wasu mutane na an ka nuna min wata runduna ta ga ta taso digigi daga ga sun nuhaci ina sun nuhaci ka'aba da kudurin za su rusa ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam shine gani harku ya firgita suna tuna tuna tara bataliya sai firgita a jima kaɗan kuma ya koma kwantawa sai an ka sake nuna gashi sun gama taro sun taso ga sunan wa ya sake firgita sannan na uku ya taso ga sun kawo baida to nan na sai gaba da Allah ya da su ya ce hatta idza kanu bil baida sunan wurin sai da sun ka kawo bil baida shi sai muka diba fasara hadisin sun ka ce baida uzul hulaifa ko ko ayyi baida'in kila dai bai da'u zul hulefa nan na annabi kanu ko ko a wani dai hili na annabi kanu don kalma bai da'u hili ta kanuhi sai da sun ka kawo wurin khusifa bi awwalihim wa akhirihim gaba da Allah sa kasa ta cage gaba da kaf duk gaba ɗayan su daga farko har ƙarshe duk Allah ya tsage kasa sun kawo da shahi su qalat aishatu ya rasulullah wa kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa ma'ahum ya za a ce a shahi kowa da kowa ciki akwai wanda tilasta shi an kai dole ta taho akwai wanda yake tallaka yake ya taho akwai wanda sansani ya gani ya kama su ruwa ko wani abu a ce duk a sha su gaba daya ya ce ya safa bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim tabbas fa sai an yi sai dai kowa Allah ya ta sai da niyya ta yi bai da ni so in fassara muku to sai mu ɗauki yanzu wanda muka ɗauka wagga ta hulaifa a wannan hadisi a fahimta gardama ta kai sai umar ibn eh, abdullahi bin ce kun ga bai dawo din ku wagga wannan bai dawo din ku da kuka magana kuna cewa wai nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ihrami yace mi bai dawo kum hadihi Hilen gana ku wanda aka ce bai dawo alladina takadhibuna ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda kuke riya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fiha a cikinta eh alladina takadhibuna ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha wanda kuke danganta abin da ba a yi ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam a wurin kuna cewa nayi ihlali to wagga bai dawo ɗinku? to ba gaskiya na ba ma a halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam in hada muku bai ihlali ba illa min indil masjidi masallaci can inda kun kabaru masallacin zulhulaifa nan yayyo hilali ya'ani masjidi zulhulaifa kenan mi hadisin ka sun ya nuna mana hadisin ka sun ya nuna mana inda aka hilali inda aka hilali nan masallaci ko in ka yi sallah ko in sallah za ka yari da sallah ko ko an ce tashi mu tahi to inda aka tashi a tahi nan inda za ka yunkura ka tashi nan kaka niyya sai ka tashi shi kuma zo sallah sallah inda ya yunkura ya tashi masallacin zulhulaifa kila an fahimta ko wannan haka ne a hakikanin gaskiya yana dan wurin nan yana daga cikin wurin da zai tsoratar da kai zai baka mamaki sabanin da an kai na ina na manzo sallah sallan ya ihlali zai baka mamaki in ba cin karo kai da hadisin abdullahi bin abbasin ba da imamu malik ya haɗu da malam almajiran abdullahi bin abbasin da ya kawo mana hadisin da duk babu wani sauran tsoro tabbas ƙauli uku da sun tabbata manzo sallallahu a wasu malamai da yawa za ka samu sun ce annabi sallallahu a masallaci a masallaci yana gama sallar azhar Na ya yunkura ya ce labbaika Allahumma labbaika ya yunkura ya kama ya yi nan ran da ya yi nan ya ce mutane su tahi ne ɗaura niyya wasu ka ce haka nan na wasu ka ce a'a manzo sallah sallam ba nan tun yana zaune bai yi sai da ya an ka ɗaura mai abin sirdi ne ga raƙoma ya hau da ya hau kun san raƙoma tana kwanci aka hawa ko sai ta yunkura haka ta yunkura haka lokacin da tana yunkurin nan ta yi gaba ta yi baya kamun ta mike ya ce labbaika Allahumma labbaika ya faɗi wasu ka ce a'a sai da ya zo bai dawo nan inda Abdullahi bin Umar ya ce karya ta aka annabi nan yayi ba kawo mu zo kalimar buna ko ba haka ba eh ya ce ba nan yayi ba ba uku ba to kuma duk akwai manya manya malamai hatta da sahabbai da sun ka kan dukan kaulullukan uku yana cikin abin da zai baka tsoro akwai sahabbai rututu da sun kace masallaci yayi akwai sahabbai rututu da sun lokacin taguwa ta zata ta akwai sahabbai rututu da sun a sai da ya kai filin nan sai na daura niyya in ka tsaya haka da bancin abdullahi bin abbas da sai mu ta samu rikici kan haka ila yau haza amma hadisi ya tabbata wani almajirin abdullahi bin abbas ya ta ce abdullahi bin abbas ni dai rage maga ta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yawa na rasa tuwani zanzaba in ka tambaya wannan mutum sai ce ma masallaci za ka yi in ka tambaya wannan ya ce lokacin da za ka haura ko makka a nan ma shi wasu ba mu fatawar cewa in ka shiga mota ba ka cewa komi sai an shiga mota ko an zazzanna an shirya an yi komi da komi in luxurious ta idan doguwar mota na mai ɗauka arba'in tamanin hamsin sai an gama cika gaba ɗaya sai direba ya zo ya ce to kowa shiga ja a ruhi ya yi kikin sai ka ce labbaika allahumma labbaika haka sun ka ce ko ba haka ba wasu a ah, to ai na wa ya yi kikin ta ki tashi ya yi kikin ta ki tashi ba an kai labbaika Allahumma labbaika saboda haka bari sai ya yi kikin ta tashi ya saki ya taba haya ka tabbatar da yanzu dai an tahi sai kai labbaika Allahumma labbaika ma malaman mu haka suka yi ta fatawa ba itimadan kowa ne ga abin da ya samu amma da an ka tambaya Abdullahi bin Abbas shin yanga Isa lingar da magga ya take sai ce Allahu akbar ba su fahimci hakikanin yadda al'amarin yake ba ya ce tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci nan ya yi ihlali a masallaci ya ce ka lahuma umratan wa hajja ko ya kwaɗi abin da zai yi manzon Allah sallallahu na yi lokacin wasu sahabbai suna kewaye da shi da ya tashi ya basu kamun ya kai wajen taguwa ta dama jama'a sun ɗaura ma ita waɗanda ya bari nan sun ji ya yi labbaika tun nan masallaci waɗanda kusa ga taguwa te sun ka rike manzo sallallahu taguwa te ya hau da ya hau ta yunkura ya sake waɗi su ko sun ka jiya sannan mi sannan da tattaya ta miki a bai dawo da ya gamu da sababbi kowa ya yi ƙoƙari ya zo ya koyi da annabi sallallahu alaihi ture ture aka yi kowa ya kusa ga annabi duk abin da annabi shi zai yi ya sake faɗin labbaik allahumma umratan wa ya faɗi sau biyu farawa kullu wahidin ma sami'a kowa sai ya roto abin da ya ji wanda an kai a masallaci ya ce a masallaci wanda an kai lokacin tashin gode ya ce wallahi lokacin nan na wanda an kai bai dawo ya ce ba haka nan na ba na farko ba na biyu wajen bai dawo na hadisi ingantacce ku da mun ka samu haka mi a garrama ta gushe ina akai ha kaulun wahidun <laughs> yawwa ko ina ana yi amma an ka ce ina annabi yayi masallaci na biyu da na uku maimaitawa na saboda mi saboda na kusa ga hatasha eh, usojiya to yanzu wanda ya ji annabi nan yayi shi ko da goda za ta tashi sai yayi nan yayi kure wanda an ka taba tahiya yayi a lokacin da nan ya ji annabi yayi yayi kure ashe shi yasa fiqhun imamu ahmad ya zama daidai imamu ahmad ya ce wa zul hulaifatu kulluha miqatun zul hulaifa dukkan ta miqati a masallaci aka ƙara tahiya gaba za ka tasa godiyarka kai ko cikin tahiya ka tuna ba kai bai matsawar dai ba ka tsallake kwakwahin zulhulaifa ba an fahimta wannan fatawa ita ce a daidai zulhulaifa duk da bamu da hadithin ta amma bamu da sarahatan kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka nan kamar da mun ka samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce waqaftu ha huna wa arfata kullu ha mawqifun ko ba haka ce ba sannan ya zo muzdalifa ya ce wa waqaftu ha huna wal muzdalifa wal jam'u kullu ha mawqifun yace wa ha hahuna sannan ce wal haramu kulluhu madbahun kum aw kama kal ba mu samu ba yace a haramta hahuna ko ba haka ba wa zulhubalaiha kulluha muiqatun bai ce haka ba amma dai ta hanyar aiki sai mun ka samu haka nan shi sa aikin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ko mu ce addini babu abin da kai boyuwa ga malamai in baka samu cikin fi'ilun nabiyyu ba zaka samu cikin qauluhu in baka samu cikin qauluhu ba za ka samu cikin taqariruhu in baka samu cikin ukkudan gaba ba addini na ba kila fahimta saboda haka zul hulaifa kulluha mawqif kulluha miqatun an fahimta amma bit tahdidi a masallaci ya fara karmaka Allahu jamuna gaba wa haddathani an malik <coughs> wa haddathani an malik عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أصحابك يصنعها قال وما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية قال فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبكية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته نعم وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر شما حديث إن جن سند الحمد لله سننينا مالك قاهده سعيد بن أبي سعيد المقبوري سعيد المقبوري أن سنش سوسي شيء أتكي رجال نا بخاري مسلم رجال الشيخين daga ubaid ibn jurayj an san ibn jurayj ana ta ce ibn jurayj ibn jurayj shine wannan thika kabir tabi'un kabir annahu qala li abdullahi ibn umar shi ka ce ma abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman kunya ce ko kinaya ce abdullahi ibn umar dai mun san shi shine abdullahi ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yace ra'aytuka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha na ganka kana yin wasu abubuwa guda hudu duk cikin abokanka na tare da kai in ma yanzu ana ashabu ana nuhin abokai na tare da kai in haka na sahabbai kenan yan uwa ne ko kuma ana amfani da ashabu ana nuhin almajirai ko ba haka ba amma dai alama ta nuna cewa abokai saboda mi saboda siyakin ya nuna haka nan cewa mun ganka kana wani abu guda hudu na ganka kana wasu abubuwa guda hudu duk cikin takwarorin ka ba mu ga suna haka ba ko kaga ai bai zama zargi ko ganin laihi gare ka a ci kana abin da duk ɗalibanka ba su yi A ba haka kamata a ce ba inda sun aka a nuna mamaki ko ehin cewa aka kana abin da dukan kuwa kuwa ku wadda kajiya sun jiya amma su ba su yi amma kai kana yi an fahimci wannan yana tambaya na ta ban mamaki ya aka yi kai abdullahi bin umar kake banta da wasu abubuwa kai ɗaya ka su shi kaga a kula sosai ba da yawan mutane wannan hadisi ya nuna muna ba yawan mutane aka biya ba ga gaskiya abdullahi bin umar shi ɗaya yake amma ga shi duk majoratin waɗanda a tare da shi duk suna yin akasin abin da shi ya kai to me yasa duk gashi sun saba mai amma bai je wata kewa ba bai je wata damuwa ba kuma bai bari ba kuma har ya fice da wannan abin har ya kai ɗalibi ne tambayi eh, ibn abdul barri mai at-tamhidu shi ya ishara ga haka yace ashe al'amari shi gaskiya ita jama'a ba jama'a ba babu gaskiya komi taron jama'a in ba su da gaskiya ba jama'a aka ce musu ba shi yasa yace ahlus sunnati wal jama'a sune sun ka rike gaskiya kamar da abdullahi bin mas'udin bin Mas'ud ka cewa yace mi yace abinda ad jama'a gaskiya wa in kunta wahadaka ko kai dai kake in ka tare da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ko at ka adda sunna to kai ahlus sunnati wal jama'a a ce kaddara duk garin ku duk garin ku kai dai ka rike wannan sunna to kai ahlus sunnati wal jama'a kila an fahimta abdullahi bin umar gashi ganin aka yi biya saba mana tare da shi amma bari mu gani shi ra'ayi na koyaya nan zai bambanta da su sai ya ce kala ya ce wa ma hunna menene jorajin ya faɗi wannan bina jorajin mi ka gani kala ya ce ala gafarta malam saurara na farko dai ra'aituka la musu min al arkani illa al yamaniyaini to shi asali dai kawo hadisi tunda cikin babal hajji muke mun ga idan katti aikin haji wajen shahar ka'aba rukunai shahar gimshikan ka'aba gimshikan nan waɗanda kadibin kudanci wanda guda rukun limani guda kai ne hajjul aswad yake su biyu ɗaya kaka sumbunta su biyu ɗaya kaka taɓawa sauran ba ka taɓa su alhali kuma mun ga sauran abokanka na taɓa su lalle mun samu hadisi ko ba haka ba wasu sahabbai suna taɓa waɗanda. gimshin kai anas na ciki jabir na ciki hassan da husaini jikokin annabi suna ciki su gaba ɗaya ya musu suna jami'al arkani duk rukannan ka'aba sai sun taba ga kowane sun sumbunta to kaga ashe da an ka ce da azu ka kaga dai ba almajiran ka ba ake abukan zaman ka tare da annabi to sai mu ji su dai ba mu san dalilin su ba ko amma shi bari mu ji dalilin tunda shi hadisi ne ya zo da mu sun ka ce na ɗaya kenan mun ga wannan biyu ɗaya ka kashahi na kudanci ai mun san su ko guda hajarul aswad guda shi kuma ba hajarul aswad gare ba kwana ɗaya ta su biyu ta tabi to mi a sani sannan wara ra'aytu katalbasu an ni'ala sibtiya mun ga kana sanya takalmi wadda an ka jeme aka gyara su an kai babbaku aka yi musu aka shusha ne irin namu ne yanzu al'adar laraba ba su mi ba su in za su yi takalmi ba su jemewa da gashi suka barin su sai ciki eh, birkice fata aka yi ta ciki a karkare wannan lamnet dami dami a shinya ta bushe sai a yi takalmi haka nan busu busu da gashi sama wannan ita ce al'adat ne al'adar laraba sanan ta mun karatun su adabi da sauransu yana karatun gargajiyar larabawa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo musu da wata wayewa hatta da duniyanci kenan ko ba haka ba ma addini ɗaya ba da duniyance zo musu da wayewa sai ya sa a je mai mai fata a gyara ta a yi shayin ɗin tana walƙiya a mai takalmi da ita ko ba haka ba sun ka ce mun ga abdullahi kai abdullahi bin umar kana haka na biyu kenan ko irin takalmin ga namu da muka sawa dai waɗanga dai kakka aza can nesa an ka ta yi su dai waɗanga masu na fata mun kana sa su sannan wara aitu ka bugu bi sufura mun ga mi mun ga kana rini da kala fatse fatse kala yalo nan za mu zo fassara shi suna nuhin kala tuwahi ko kala gemi don an fassara akan haka amma dai mun kana sa sufura kai mi kai rini da shi an fahimci wannan sannan wara aituka idza kunta bi makkata ahallan nasu idza ra'aw hilala mun ga idan kada makka shekara aikin haji ta zo zulhijja watan zulhijja ya tsaya mutane suna ihilali idara au alhilala da zarar sun ga jinjirin watan zulhijja amma kai walam tuhulil kai baka ihilali an ta kai hatta ya kunu hatta ya kuna tarwiya sai ranar tarwiya ran takwas ga wata ta yi kaka yi kaka ihrami ka tahimi ka tahimina ai mun san aka haka akai ko to waɗanga abubuwa mun ga kana waɗanga abubuwa guda hudu missa kaga bai cewa zai yi haka ɗaya ni gahi ku haka ni ji dai ya kamata ko ina gani haka na a'a ga amsa da ya basu shi a ɗai bambanci ne da duk sauran sun ka saba mai faƙala abdullahi ibn Umar abdullahi ibn umar ya ce ammal arkanu amman su gimshiƙan nan da kun ka gaban shafa sai biyu din nan fa inni lam sallallahu alaihi wasallam ban taɓa ganin manzon Allah ya musu yana shafat waɗa rukunai gaba ba illal yamani ya yi sai biyu din nan sai biyu din nan ɗaya na ga annabi na tabi da duk saura an ka tawo bai taba su cewa ya kai ko ya yi daidai kaga hujja don ka'ida abinda annabi ya yi shi ibada abinda bai ba ibada ta ba kana yi ka samu lada abinda bai yi ba in ba ka yi ka samu lada kaga kuma haka yake kuma lalle lalle shi haka daidai kuma shi sunna annabi ya shafa waɗannan wasu na cewa suna ganin saboda waɗannan na gehen sauran waɗanda ba waɗannan rukunan yamani ne ba waɗancan an gina su ala gairi kawai da ibrahim ba su bisa ginshiƙan Basu bisa foundation na annabi ibrahim alaihissalam annabi ibrahim alaihissalam wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal bina hazwa karshen aya Allah ɗauke sarki ya haikaito mana annabi ibrahimu shi ya gina ɗakin ka'aba ko ehin masu kissa sun ba labari masu tarihi suna ba labari sun ce wannan masallaci azajje na kamar da Allah faɗi cikin sotul bakara inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakka shi a farkon wanda an ka fara aza mutane wasu masu fassara su ce zamani annabi ibrahim allah ya umarci annabi ibrahim ya gina shi ya gina foundation wasu na ce a hatta da annabi ibrahimu a foundation din ba shi aza shi ba dama akwai foundation din da mala'iku sun ka aza don sun ce akwai ka'aba tun tale tale tun annabi adamu alaihi salam halin ba tare muka sun mu shiga da yawa ba annabi ibrahim dai shi ya fidda sawa'un shi ya aza foundation tun asali ya yi gina ya aza ko ko a a damawa da sun kace akwai foundation rugujewa ta yi ya tone kasa ya ga iyaka inda iyakar take ya koma dorawa daga nan kila an fahimce ni to amma annabi ibrahim zamani ya gina to wanda annabi ibrahim ya gina ta shi akwakwahin ka'aba ta daidai ka'aba mai ka'aba wadda a daidai ka'aba ta yi ta rugujewa bayan sannan a zamanin kusayyu kakan annabi sallallahu alaihi wasallam sun gina ka'aba lokacin da ta rubuje an ka gina ta kakan manzo sallallahu alaihi wasallam na hudu ko na biyar na biyar ko na hudu abdullahi manzo sallallahu alaihi wasallam muhammad ibnu abdullahi mhm, ibnu abdul muttalib ibnu hashim ibnu abdul manafin sannan mi ibnu qusay kaka na biyar qusay ya gina ta sannan manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana saurayi shi ma annan mun san wannan kaba ta ruguje an kai gobara ga hunturu ta kone a duk da dai ginin lakata ba wani haki na ko kwano ba ta kone to kone da ta yi ta kone sosai sai zan ba su gyara ba da mana ta zo an ka tika ruwa wani dare sai ta ruguje wannan shekara annabi sallallahu alaihi wasallam dan shekara 35 aka taho karo karo an ka gina ka'aba wannan mun san da shi nasi na hadisai da yawa sun taho da shi mun sallah sun ya musharaka wajen wannan gini hadisi ya tabbata game da wannan nan na ba an gama ginin aka yi rigima kan aza hajjul aswadi mun dai san wannan abin da ka magana to lokacin na su sha suka sa ka'ida cewa to a kawo contribution amma ba su yarda ba kowa ya yi tsakani da Allah duk wanda ya san kuɗi ne ba na halanna ba kai ya sa su wanga ɗakin Allah na za a ginawa ka ji ba jahili arni ko ba haka ba ya ma mutane yanzu imani ya san shi ma din ya ce tuwon ga ɗakin Allah na ba a sa mai najasa saboda ka kwace kai ba mu bukata karuwanci kiki samu kuɗi ba mu bukata bokanci kai ba mu so kwashi kai ba a so na halat na zuhanka kan haka sai sun ka tara abin da bai isa a gini tun da na hala aka so kasan zai an ka ce na halat masallacin gaba mai gina shi ka kila muna gina shi wallahi muna gina shi insha Allah muna gina shi in Allah su to saboda haka tunda sun ce na sun sa ka'ida sai kudin sun ka kasa kasan mutum babu ilimi babu shari'a ta addini ko tunani na sai zan dan guntu mai da kara postponding din ranar da mi da mi a ta shiri sai an shirya su sai sun ka ce a to ai haka nan amma dai a dan rage fadin masallacin <laughs> ka gani wa da mi wa da kudin za su isa saboda haka ran da an ka ɗauko to rukunin ya ne sai an ka azo su kan ƙa'ida su kan kan filoli kan foundation na annabi ibrahim an ka azo su to amma kan da aka an haga ayon bai isa sai an ka sha kwana kan da akai na gaba wannan hijir din da aka dan a dan wannan kaf din nan da aka haka shi sun ka cire sai an ka dan sha kwana kamun akai sai sun ka gina shi suka cika shi sannan dan dun su nuna sun dan raga wannan yili sai sun kaɗan ya kai buntuwar gina ai na san kowa santa suka yi dogon gina don su nuna dai wanga yana cikin masallaci din eh amma dai dan kudin halan ka ba su kai shi yasa an kai na. to kaga babu babu gimshikan biyun na hakika ba bisa ka ba an kaza in ka shahi inda sun kai kwana nan ba ka shahi rukuni na hakika ba shi yasa manzon sallallahu alaihi wasallam bai shafe su ba sai zai na shafa waɗancan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kai ne faɗa mana haka nan ga tarihi ana faɗin haka amma annabi sallallahu alaihi shi da kai ba da labarin haka yace Aisha wata lokacin da an kai fatahu makka ana zaune cikin tanti manzo sallallahu alaihi ce Aisha ta so in gwada miki wani abu suka zo sai ce mata dibi ka aban ga dibi da an kai ta ke san dalili dibi nan daidai nan an yi kwana nan ke san dalili ta ce a'a ya rasulullah yace kore mutanenki yana nufin yan makka yan jahiliya mutanenki sun kasance kuɗi sun yi musu karanci shi yasa ba su kai sai sun kai kwana nan amma da ba domin mutanenki saɗanyu na ga shigowa musulunci ɗanyu hadithul ahadi bil kufuri ko eh ɗanyun shigowa musulunci na ba inda ba don haka nan ba da nasa an bugi ka'aba an koma azata kan foundation na ainihi na annabi ibrahim sannan in yi mata ƙohohi biyu ba ki ga ƙoha guda sun kai ba kuma ba ki ga sun ka ɗaga ta ba ba su yi ta daidai ƙoha ba ƙoha sai ka hau tsani ka shiga ƙoha ka shiga haka sun kai ta zamanin jahilai sai ka hau tsani ya ce ke san da yasa sun kai mata ƙoha guda kuma sun ka ɗaga ta saboda fi ha man sha'u dada sai wanda suka so ya shiga ya ka shiga kaga in ka bata kasa kasa kwana ai ruga da gudu ya shige to amma an ka bata sai an zama tsani to ba a zama in ko ka ala tsani sai su ya ci gaba da cewa in sun kasance in ba su son ka shiga ka yi kaudin aza tsani sai su kyale kai sai ka raga ba tsakiya su turo ka ya ce to da inda ba don dan yuna ba da sai in gina ta kamar da annabi ibrahim ya gina ta kuma in mata kohohi biyu kuma in su kasa kasa wagga ta shiga wagga ta hita dan yuna ana rusa ta hace to kunji wacce shekara ta shekarar hajjatul wayar lokacin da ya fatawa makka yanzu yanzu ya ce makka yanzu yanzu mutane sun ka shiga addini ko mi suka gaba da shi mi suka yace musu ko zo ka bauta ma Allah mi suka ce abinda sun ka samuwa iyayensu ya ce to ina rushe ta ce suka ta kun gani da mun faɗa muku cewa ba Allah da annabi ba harka Allah ta ba addinin iyayenku na ka sun ya lalata kowa ya san ka ba annabi Ibrahim ya gina ta amma kaga kun gani kun gani tun yanzu ya rushe ta saboda ba san wanga tarihi ba sai kyale to haka ko an kai labarin ya wuce abdullahi bin zubairu ya ji haka in ja surutu abdullahi bin zubairu ya ji haka aisha ta bashi labarin wannan hadithi. tabba kuma wasu labari irin hishamu bin irin irin urwatu bin zubairu ta ba wasu dalibanta da kai da yawa labari lokacin da abin da ya faru ya faru lokacin da an ka samu matsala yazid ya hau khalifa yazid dan muawiya ya zan wasu ba su yi mai mubaya ba suka yi mai tawaye daga cikin waɗanda ba su yi mai mubaya ba abdullahi ibn Zubairu ya yi mai tawaye kuma ya kwace makka da madina suka yi mai mubaya ko ko mafi yawan mutanen makka da madina sun kabi abdullahi ibn Zubairu samari amma nika magana samari ba manyan sahabbai ba manyan sahabbai suka yi itizar suka kaurace mu fitina suka ce wannan fitina ce kawai Allah ya kawo mun Allah mun tsari da ita to Abdullahi Ibn Zubairu ya koma Makka ne mai su kwata yazidu na sham abdullahi bin zubairu ya ce wana taɓa jin abinda aisha ta faɗa min ta faɗa min kaza kaza kaza kaza saboda yana daga cikin abinda nika son yi in cika nuhin manzon Allah sallallahu alaihi annabi ya yi nuhin haka nan tsoron jahiliya abbaye ba ni bari in cika abdullahi bin zubair yasa an ka buge wannan rabin ka'aba inda ba a cika ba an ka koma azota daidai foundation annabi ibrahim alaihi salamu an ka gyara ta aka kawata ta aka yi mata kofa biyu kana shiga ka hita lokacin ɗan dan tazarar da ya riko amma kun san yazidu bin ma'awiya bai bashi haka nan ba ya turo mai hajjaju ibn yusuf sakafi hajjaju ya taho ya yi karakiya daga da shi da abdullahi bin zubairi aka kashe na kashewa daga cikin wanda an kashe an kashe abdullahi bin zubairi siyasa tassa hajjaju bin yusuf sakafi ya hau mimbari cikin ka'aba ya ce kun ga mutumin ga saboda ɗaya ƙiyayya da Allah da manzan Allah ya rushe muku ka'aba ya rushe muku ka'aba ya azata a kan son zuciya saboda haka yanzu mu kuma mu ka biya annabi za mu mai shaita wa take wa daidai <laughs> ya ruguje ta mai shaita asalin wani jahiliya sun ka azata aka samu babban sahabi ta waje ne na mace sunan cikin bukhari ya tafi wajensa ya ce masa hakikanin gaskiya abinda abdullahi ibn zubairu ya faɗa haka yake nima na ji haka ga aisha radiyallahu anha ya ce kai ƙarya ta wasu da kai haka ai so da yawa kuna ana haka ya bijire hajjajuna saboda haka ya bijire ya murji idanu ya tahiya ta amma ya yadda cikin zuciya amma wani ran nan borin kunya na yi don har ya riga ya yi ya yadda cikin zuciya don hadisi ya tabbata wata rana zane da yan mutane nai sai ce wai da Allah ku wada min gaskiya ku kuna ganin Abdullahi bin Zubairu gaskiya ta faɗi da ya gyara koko da ya kaza sun ka ce wallahi muna ganin daidai yake ce ni ma na ga haka fa shi ma ya ga haka ehe Muhammad Nasir da Albani ya kashi a cikin sissa kuma ya sa hadisi sai yasa yace hajjajo nan zalama ya yi zalunci ala halin ba shi muka magana ba aka batta haka nan ta ta tafiya lokacin haruna rashidu shi ma kokarin ya attempting ya haka nan lokacin imam malik na amma kamun ya sai rubuta takarda zuwa ga imam malik yana son ya rusa ya ji hadisin annabi sannan ya ji abin da ya faru tsakanin abdullahi bin zubairu da hajjaju kuma ya fahimci cewa dai ashe dai gina ta shi daidai saboda haka malam ya bashi shawara shi yana son ya rubuce ta mai da ita daidai imam malik ya rubuta mai ce kakku mai da ka'aba wurin kwallo wanga ya zo ya yi wanga ya zo ya bugi kai ma yanzu da kayi wani ya hau wanda ba kai ba bugi ya zai saboda haka batta haka nan to kuma sai an ka batta haka nan ilawi mina hada kila an gane eh ilawi mina hada to shi yasa kaga manzo sallallahu alaihi wasallam bai shafat waɗannan yanda ba a tunhaye ba wannan dai labarai kuna samu cikin wurare da dama to kan haka ban taba ganin manzo Allah ya shafi waɗancan ba sai waɗanga biyu ko mun samu amsa ta farko فقال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يتين ومن عال السبتية أمن تاكلمي نفاتا دكا فاتا ما سي أنجيمي أنجيمي أيشو شانن أنت يوا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ني ناغا مزان الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر yana sanya takalman da an ka jeme ba su da fata ba su da gashi su ni ga annabi na sawa shi yasa ni ko ina so in koyi da annabi kadima hatta da wurin sa takalma ibada na yawa hatta da wurin sa takalma ana son ai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kila fahimta shi yasa duka abubuwa ko da abubuwa na ɗabi'a inda an ka ce annabi ya yi su kajji kana so yi kana samun lada game da haka abdullahi bin umar ya cikin masu haka sosai kwarai da gaske ba ma haka ba wa ya tawadda'u fi hayna arwalla da su fa ana uhibbu an albasaha ina son isa saboda dai na ga annabi na sawa shi ko shi yasa ga dai ina son insa shahru kulli yamani ibadatun sanya takalmi adatu ko ba haka ba ehin dukkan su wagga al'ada ta wagga ibada ta saboda wancan kan dole ka tunda ibada ta ita ko ga al'ada ta shi yasa suka ce al'ada in kayi da niyya koyi da annabi saboda tsabagin sun annabi ka yi ta to ana fata ka samu lada haka masu usuli sun ka ci kadiba qawaidul fiqhiyya na nasiru sa'adi haka yace da ka bangaren mubah yace abin so da yawa kana yi ne ka samu lada in kayi shi da niyya koyi da annabi an ka samu annabi ya shi amma huska ibada ta kila fahimci wannan eh Allah samu gani kan haka sai ya ce shi yasa ni ko ina so isa Abdullahi bin Umar yana cikin masu haka kwarai da gaske masu koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ga ayyuka na al'ada don saboda mi saboda in ka kula duk wanda ka koyi da wani sona ko ba haka ba shi yasa malaman aqida sun ka sanya tashabbuhu bil kufri cikin abwabul aqida kama da kahirai ko suka sai na cikin abubuwan da ka taba aqida eh kai kama da kafirai Shassa wasu malamai suka ba da fatawa cewa hatta ka sa jasi ko wata riga ta wani kahiri mai ɗauke da suna wani kahiri an ka ce son kada shi kasa ko ya taɓa ma aƙida to Allah ya samu gane wa sufura amma rini da fatse-fatse yalo fa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasbugu biha naga manzo sallallahu alaihi yana rini da su fa ana uhibbu an asbuga biha ina so in rini da su ina son irini da yalo wannan akwai dogon tafiya sosai kuma nan zai wani gyara da na taɓa yi wani kore da an ka taɓa yi da daɗewa na farko dai sufra kawai mu kai fassara ina na ya kari ni ga tuwayi ko ga gemi duk an kawo haka na kalamun tawil lokaci na gaya kure min da na kawo waɗannan hadisan da suka fassara cewa a sufra mun sallah sallah yakan nan yakan manzo sallah yakan reni gemi nai da lalle. aka kawo hadisai da yawa waɗanda ka tahiya kan wannan fassara kan haka yana sa geme ko katmi katmi shine suka ce ma kuduji yawa katmi kuduji an san kuduji ko wannan da ka rabe dawa mhm, yana yana yana yi sun ga kawo hadisai ibn abdulbari a cikin tamhidu ya kawo hadisai da yawa da mahata yawa wannan an gane wannan in haka na kuma babu ja ibn abdulbari ya ce babu ja in ka fassara sufra sannan in ka fassara sufura kace ga tuwahi kuma babu ja yana renewa da yalo ina karatun wannan matsala kun san mun taɓa karatu can cikin bulugula da suna tafai da dama muna fassara usfur al-mu'asfarat ko da cewa kaya abinda aka rine da yalo ina jin mun san da karatu a muna cewa ba a sa yalo ko yan wannan saboda ni saboda haka bincike ya kai kuma haka aka yi ta fassarawa wannan ina ta karatu ina ta karatu abubuwan na kara bani tsoro ga kakawal na malamai game da kaya yalo kaya yalo nigga yana cikin hagga hadisi sarahatan manzo sallah sallan ya taɓa rini da yalo abin ka daban mamaki in ka bincika ka bincika kuma sai a haga hadisi ya tabbata ko ba haka ba waya daga cikin da ni ta bincike da malamai ana ta abin nan to da yake mas'ala hadisi ta ban samu warware ta ba sai lokacin da baya bayan gabara zuwa bana na halarci wata lacca ta dr sani rijiyar lemu gare ni samu wannan amsa da ta warware min kamar na haito wani doguwar jahiliya musamman sai da ya daɗe yana lacca kanta sannan daga sani kuma na yi kira shi ga waya yana ambata mai hadisan to kun san malam rasikh rasikhun fi'il saboda haka duk hadisan da an bata ce ya san su da wane da wane da wane da wane ko ka san ya fara gargadowa karshe ya ce ai usfur kurin da aka samu ba yalo na ba mu'asfar ya ce ba yalo ne ina fata ku rika wannan shi ya faɗi da kai ne ka ɗauki wa ka kira shi yanzu ya ce usfur ba yalo na ba kalimar usfur ya ce kurin fassara ta aka yi usfur ganye na to dama haka na naptun haka yake naptun kuma wacce fassara usfur fa afwan ya kamata in faɗe ta da kakka aza ra'ayi na na kawo ga wani mallami na ji ya fassara ta haka nan ba mamaki in na ma faɗi wanda ya faɗi ga mala albani marigayi rahimahullahu ta'ala shi ma lokacin da muna ta rigima cewa ba a sa kaya yalo kaza ana sawa sai da mun ka tafi waje ne kan usfur ya tabbatar muna yalo Shisa ba ba hawata ne ba ba ra'ayon na ba karatu na gyara an ka samu wadda saboda haka ita fassarar da muke yi tuntuni to amma sani dr sani sai ya nuna mun cewa kalimar usfur ba yalo ta nufi ba kalimar usfur na farko dai gai cirina na biyu kuma in cirina ga wadda luga ta ce cirina kuma dukkan masu mu'ajim sun tabbatar da shi ko samo shi jikashi ga diba launi ne ja ka hituwa jana jana wuri ba yalo ba saboda haka an ka ce mu asfar ba asfar an ka ce ba mai hamza ci an kai mu asfar wanda an kai rini da usfur yace shi ko usfur jana saboda haka yanzu kwata-kwata bai da alaka da yalo sai mu taho mu ce to shi ko ja wani iri kila fahimta sai ce saboda haka in ka fassara ba ja ba kaga yanzu baka da matsalar sufura na manzo Allah ya yi rini da sufura irin hadisin Abdullahi bin Umar wanga kenan wanda muke yanzu ko ce ko lalle haka na ya ko hito babu ba yalo na ba ko sai a koma gami ga usfur rini na wanda aka yi da mu'asfar rini na da aka yi ga usfur usfur shi ko jana kila fahimci wannan ko Amma na rubuta yan muzakkara game da su insha Allah in dai wata ranar munasaba ta kama ta isa ta zallacci akan waɗannan hadisai insha Allah ta'ala amma dai abin ala kulli halin a kila za a ce an samu mi an samu gyara ko ba haka ba ga maganar da ni na cewa yalo ko ba haka ba to an samu gyara Dr. Sani Rijin Lemu ya yi gyara ko ba haka ba ya ce ba yalo ba ne jana to amma sai dai jan shi ma jan akwai karatu ga wani irin kala ta ja a fahimci wannan mun fahimci wannan da kyau don kada in tashi haka sai wani ya ce to ai akwai usfur ko kan da a bashi amsa lokaci ya tafi Allah samu gane to amma sufura fa sai ya ce fa in yara ita rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbugu biha na ga yana rinin sufura sai in ce muku sufura sun ce ko geme ko tufa ko in ka duba ibn abul barr a cikin at-tanhidu sai ya rinja da cewa tuwahi na shi sa ni fara faɗin wancan ya rinja da cewa tuwahi na kuma ya kawo hadisai rututu waɗanda ka magana kan cewa tuwahi na mun fahimta ko alhamdulillah wa wa ana uhibbu an asbaga ko ina son in rini da wannan irin kalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaina rini an fahimci wannan wa mal ihlal amma game da ihlal da hunka ce ban ihlali in wata ya tsaya fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ihlali ba hatta tun ba'ithu bihi rahilatu sai dabba ta ta zabura da shi ta zabura da shi a yaushe kenan a ina eh a bai da ko a masallaci wani masallaci a ba shi na ba a ina dai a bai dawo a a a masallaci a a a ina to a ina a hada min suna wanda ya hada su a ina shi akkurin shi akkurin ba hulaifa ba ku te kun dibo tambayat mun ga mutanen ka duk sun kasance suna ihlali da duk sun ka ga wata amma kai baka ihlali sai yau mu tarwaya <laughs> ina masha Allah jazakumullah khair yace a makka shi yasa mi shi yasa ko kana da niyyar aikin haji in kana cikin makka ba ɗaya ga wata ko biyu ga wata ko uku ga wata ba za ka shiga aikin haji ko kuwa ka yi wata mattu'inka ka zo ka ƙare aikin umrarka ita hallulinka ciri kayanka sa kayanka na gida babu wanda ya ce ka kama ihrami ciki ko ko ɗaya ga wata ko biyu ga wata ko bari sai yau mu tarwaya sai ranar tarwaya ranar tarwaya to ina na za ka ka eh? in ka hau abin hawanka in za ta yi yunkura kila fahimta ko kun ka shiga mota za kuna mina yau mu tarwaya Toran nan ni ga annabi a wurin a lokacin ni ga annabi na yi amma ba tun ɗaya ga wata ko biyu ga wata ko uku ga wata ba sai ran takwas ga wata an fahimci wannan ka gane inda aka magana sai warware ma wancan don in kan mai da shi ga miƙati to ya warar kai ne shiwa shi Abdullahi Umar nuna shi ka ce mana min zulhulaifa eh min almasjidi to yanzu kuma ka ce na inda dabba ta yunkura kuma gashi ya soke wannan shi an fahimci karatun ko wa haddathani an maliki lokaci a gurguje wa haddathani an malik an nafi'in anna abdullahi ibn umar radiyallahu anhu kana yusalli fi masjid dhul hulayfa thumma yakhruju fayarkab fa idha istawat bihi rahilatuhu ahrama ci gaba wa haddathani wa haddathani an malik annahu balagha أن عبد الله بن ال... أن عبد الملك بن المر... أن عبد الملك بن المر... Amna Abdelmalik Ibn Marwa na a hala Min'indi Masjidin Likulafa, rinasta watu bihi raƙe na tuwo Wa'an abana bana usumana ashara alaihi bid'a. Wasu sun haɗa kama Imawa Malik ya haɗa ihlali masallaci da ihlali wajen taguwa yace duk guda na, dai a masallaci dai bisa taguwa lokacin ta zabu ce ba a samu saɓani ba, saboda mi saboda. a hadisin da sun ka taho biyu abdullahi bin umar ya ce a masallaci sannan kuma ya ce a me sannan kuma ya ce a inda lokacin da dabba za ta yunkura ko sai ya hada su shi yasa ya hada wanga hadisi mai sharhi na cewa abin da yake nihi cewa godiyan manzo sallallahu sallam bakin masallaci take ko ko a inda yayi sallah don ba gidan ne na ba a wancan lokacin yana gama sallah godiya ta ya hau musallahu inda rahilatihi kila an fahimta shi yasa sun kai jam'u bainahuma inda dabba ta yi yunkura nan na yi sallah sai a yi fakin daidai wuri guda kana gama sallah ka shiga mota ko kana sallah ka hau babur ɗinka ko kana sallah ka hau rakuminka sai sun sai ya tun waye tunhaye da waɗanga hadisai sai ya ce mi daga hadis aw hadathani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara kana yusalli fi masjid al abdullahi ibn umar shi kai ne ya kasance yana sallah a masallacin zulhulaifa ko ba shi ba shi kai ba thumma yakhruju sannan ya fito daga cikin masallacin kabu sai ya hau fa idza stawat bihi rahilatu idan dabba ta miki a harama sai labbaika allahumma labbaika kila fahimta sai ya ce to jam'u bainahuma wurin kenan ko kuma mi ko kuma nuna jawazi kana yi a masallaci kana yi a wani wuri kana kamar da zo da mun ce ko ba ma haka nan bari mu kara nuna jawazi وحدثني عن an أنه بلغه أن عبد الملك marwana مروان عبد ibn marwana al khalifa A min indi masjidi dhul hulaifa yayi ihilali kusa ga masallacin dhul hulaifa hina stawat bihi rahilatu lokacin da abin hawayen ta miƙe to shi misra yayi ya ce wa anna abana ibn uthman abana dan uthman dan affan dan dan uthman ibn affan na ashi abanu malami na ɗaya ci masu fatawana ashara alaihi bi zalika shi mai nuni haka nan ashe fatawawata fatawa abdullah bin umar yana haka ne in za a hawan dabba sannan fatawar tabi'ai daga cikin su akwai abani usman yana haka nan ko shi yasa ga fatawar mahiyan malikawa malikiya na cewa sai ka hau abin hawanka kila an fahimci wannan insha Allah bayani zai karu a gaba in Allah su saboda lokaci nan za mu sa insha Allah ta'ala a game da sun ka bada kudin littafai in ka tashi samu ganin ladan malam kabiru wanda ya san ya ba da kuɗi ne sati ɗaya ko sati biyu da sun ka wuce inda ya san ya ba su wa to shi kenan waɗanda suka ba da kuɗin littafan da su ne kawo sai bayan an gama sallah sai su amshi littafan su kar a tashi da a ce masallaci ba a gama dan sai mun gama shawari game da sa rana ba a ce wanda mai zuwa ba a kula saboda waccan wanda wasu mutane sun dan ta zuwa ko suna dan tambaya a bari idan lokacin karatu yayi ko baka ko ko babu wani inda kake sako zai kai ma insha Allah za mu bi hanyar masallatai na juma'a a ba da sanarwa dukkan masallatai insha Allah da kuma sauran majalisi majalisi inda za a karatu duka in Allah su za a ba da sanarwa saboda kakka damu da cewa ko an sa ko ba a sa ba ka san karatu sai an shirya saboda in an ka fara kuma an fara kenan insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladarsa abin da muka kuskure Allah shi ya fi mu ba sani ba ko akwai tambayi ko addu'a kuma tambaya ne ce tambaya ta ita ce assalamu alaikum Eh? da masu cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu inganci. wannan tambaya ke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shi ko yana cewa da kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sa ta'ala ko rashin sa ta'ala ya mihi inganci to wadai zo a sallama dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu babu ta'ala da dukkan sallamomi din sallama haduwa babu ta'ala sallamar sallah babu ta'ala duka an gane ba in dai nassi ce wanda ya nassantu amma za ka ji wasu malamai gwargwado suna sa ta'ala saboda mi saboda sai a ce kil cikin karin da mun ka samu wanga na labbaika Allahumma labbaika ko gashi Abdullahi bin Umar yana kara bisa ga labbaika Allahumma labbaika kila shi yasa wasu kara ta'ala amma dai nassance a hadisai duka babu kalimar ta'ala sai dai mun san ta'ala na na yabon Allah na madawacin sarki amma a nassi babu wasu kungiyoyi na amfani da kalmar labbaika ga shugabannin su sai sun rinka cewa labbaika ya wani shin wannan ya hmm, to wasu ce wasu yan kungiyoyi na amfani da labbaika ga shugabannin su ya hukuncin wannan ko to kamar ni ambata cewa shi'ar na dai wanda aka wa Allah ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu magabata suna amfani da wannan ba ga shugabannin su hasali ma hakikanin gaskiya shi a amfani da wannan a can tale tale da yanzu ma duka shi aka wannan suna kashe labbaika sai su kira shugabansu su yawwa saboda haka a kiyaye insha Allah ta'ala sai miki hmm? to masha Allah alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik